Thank you. ɗazu ka faɗi nan wani ya yi makamancin yi ya makamanci ne sunan da ya zo da dan ana dara ai uwa ai ke ma ke bukata kai da jari mutanen jin ma tana gaba baban abubakar dan baiwa an goga ɗalibai yanzu baka in kana rubuta waka wani lokaci kawai da kai ta rubuta amma kawai karin ma za ka iya go wallahi wallahi ni ma inda na zo ina rubuta waka ba eh. dan na yi amshin na kari kamar na farko biyu ko bai da to gaban kawai da in ta rubuta kawai karin ma ba zan ma fara yin har nan lokacin da naga kana rubutu a nan wajen abin yadda abin ya faɗo na kin tambaye ka ko da kana rubutu a nan wajen kana rubuta na kawai ka manta da karin kawai yi kake sarama ba za a yi cin riba ba ba za a yi cin riba ba ba zai yi ci nasara ba za yi ci ba zai iya ba

ba zai yi ba ba za a yi ci nasara ba ta wanda ma sai take nan kari kala biyu dan mutum sai ma za ka yi wai bidiyo kake dauka kai mana Allah wai kai lalle za tura mun yaki kake ke ko mun yara kai ta bidiyon nan na sacin irin bidiyon nan da yanzu nake muku na sacin a YouTube ya fi so 100 alƙur'an Allah Allah yanda ake yin waka guda ɗaya na gani na Isa a yayi.

to ya faɗa wa furniture.